Zara ta tuna a yadda take da sauri ta canza kayan jikinta ta zura doguwar rigar atamfa ta sungumi Naila ta yi waje da gudu har tana tuntuɓe za ta faɗi cikin zafin nama Nasir ya yi saurin rikota haɗi da cewa control mana Mrs Nasir Nasir ne ya ja motar tun a mota dadi ya kira mu da Zainab ya sanar da su halin da ake ciki su ma cikin tashin hankali suka nufi asibitin ana shiga da Ikram emergency doctor ya fito da hanzarinsa daidai lokacin munin da Zainab suka karasu kallon su doctor ya ce bebin a bakin mahaifa yake dole sai sai dai a yi mata cs a ciro abin da ke cikinta ya yi maganar yana mika musu takarda da su saka hannu kasa karɓar fefan munir ya yi sai dadi ne ya amsa ya yi sainin da hanzari daksha ya amsa ya koma ciki sai da aka yi akalla fo hours kafin daksha ya fito suna nan zaune a bakin Tiyatarum. room suna ta zariya masu addu'a na yi suna ganin dakta nasir ya yi saurin miƙewa ya tare shi ya buɗe baki zai yi magana su ta fito da bebi a hannunta tana tsala kuka da sauri zara ta miƙe ta amshi bebi murmushi dakta ya yi sannan ya ce an yi aikin cikin sa'a ga baby girl nan an samu baby baby farasar mai kama da ikram sab kamar an tsaga kara sai kuka take tana wawura wawuran neman nono tana kai hannu bakinta murmushi zara ta tana kallon bebin hawaye na zubo mata a fuskarta nas ce ta ce mu je na kai ku ɗakin da aka kai mamanta daga bakin tagar ɗakin ta nuna musu ita kuma ta koma jiki a sanyaye suka shiga suka iske ikram tana bacci momi ta miƙa hannu ta amshi bebi ajiyar zuciya ta sauke haɗi da cewa ikon Allah a hankali ta miƙa wa dadi bebin addu'a dadi ya yi mata sannan ya miƙa ma Zainab kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta karɓa ido ta ƙura mata tana ganin tsananin kamar yarinyar da Ikram sosai yadda ka lokacin da Ikram tana jaririya take Zainab ta ji hawaye ya taru a idanunta da sauri ta miƙa wa Manir da ke tsaye bebin hannunsa na rawa ya amsa shi ma ya yi mata addu'a a hankali Ikram ta buɗe idanunta ta fara bin jama'ar da ke ɗakin da kallo da sauri Zara ta ƙarasa bakin gadon haɗi da miƙa mata bebin murmushin ƙarfin hali Ikram ta yi sannan ta ta amshi bebi ta kura mata idanu na wani lokaci kafin ta ce Allah ya isan mu tsakanin mu da mahaifinki da ya samar da ke ta wannan hanya Allah ya yi mana sakayya ni da ke da ya kasance dan fashi Allah ya shiryar da ke a bisa turba ta gaskiya Allah ya baki ikon gane gaskiya gaskiya ce ya kuma baki ikon binta Allah ya baki ikon gane ƙarya ƙarya ce ya kuma baki ikon guje mata Allah ya sa kina cikin salihan bayi waɗanda annabi zai yi alfahari da su ranar alkiyama Allah ya yi miki albarka ya sanya haske a rayuwarki Allah ya tsare ki daga dukkan abin ki a hankali Ikram ta miƙa wa Zara bebin haɗi da cewa ga ta ki kula min da ita ba zan ce na baki ita amana ba dan na san zaki kula da ita kamar yadda zaki kula da rayuwar yaranki dan girman Allah kar wanda ya sanar da ita asalinta da kuma hanyar da aka same ta ku dai sanar da ita mamanta ta rasu ko dan ta ringa yi min addu'a a hankali ta juya wajen Nasir ta yi mishi murmushi ta ce uncle na san za ku kular min da ita sosai kuma na gode Allah ya saka muku da alkhairi ya bar zumunci ta juya wajen zainab da manar tana murmushi ta ce momi dadi please ku yafe min idan na yi muku wani laifi ko da akan rashin sani ne ina matukar son ku ina son ganin ku cikin farin ciki ta kalli momi da dadin nasir ta ce grandpa please kuma ku yafe min kuma dukkan ku ku kullar min da bebi dan Allah ta karasa maganar tana hawaye kowa ka gani a ɗakin jikinsa yayi mugun sanyi Zainab Munir Zara sai kuka suke a hankali Zara da Zainab suka fada jikin Ikram Zainab ta ce ya kike magana irin haka kamar wacce za ta bar duniya please ki daina bada wasiya ke da kanki zaki raini yarki murmushin karfin hali Ikram ta kuma yi ta ce na sani momi mutuwa zanyi. a hankali Munir ya tako gabanta ya sa hannu yana shafa kanta hawaye yana zuba daga idanunsa ya ce ba za ki mutu ba ikira kanta a hankali ta daga ta kalle shi ta yi mishi murmushi ta ce please ni dai dadi ko na mutu kar ku yi min kuka kar ku daga hankalinku dan Allah ta buɗe baki za ta kuma yin magana ta fara tari sai jini kafin ka ce mi idanunta sun kakkafi. da gudu da zainab suka fi ta kiran dakta dadi da momi nasir da zara suka rirrike ta suna kiran sunanta a hankali Ikiram ta yi kalmar shahada kafin jikinta ya saki ido nasir ya rintse da ƙarfi haɗi da ja baya a kiɗimi dadi ya sa hannu ya rufe mata idanunta da ke kallon sama tana murmushi a gigice zara ta ce dadi me ke faruwa cikin rawar baki ya ce ta rasu wata irin ƙara zara ta yi haɗi da sulalewa ƙasa sumammiya daidai lokacin Manar da zainab suka dawo daga kiran dakta da sauri dakta ya ƙara yi yan dube duben ta ganin ta mutu ne ya sa shi ya ja mata bedsheet ya rufe mata jiki wani mahaukacin kuka zainab ta saka tana jijjiga ikram haɗi da kiran sunan taimakon gaggawa aka ba wa zara sannan ta farfaɗo cikin matsanancin kuka manir ya yi kuka sosai kamar ransa zai fita yana ji yana gani aka shirya ikram aka kai ta makwancinta yayin da zara ke rungume da bebi tana faman kukan bayan an dawo daga kai ikram nasir ya yi wa bebi hudu ba da sunan maman ana kiranta da ikram din sosai munir ya dawo hankalinsa ya yi mugun kuma dama ranar sadaka bayan bayan an gama zaman makoki ya ce yana son magana da abban zara nasir zainab alhaji abdullahi momin da dadinsa a babban falon gidan da ke sama aka hallara yayin da munir ke ta aikin kuka cike da matsananciyar nadama bayan duk kowa ya zauna aka yi shiru ana jiran munir ganin ba shi da niyyar magana ne yasa dadi munir ka yi magana ka tara mutane kuma ka yi shiru ka ki cewa komai a hankali munir ya miƙe ya je gaban zara ya zube ya durƙusa ya kasa cewa komai sai kukan da yake kamar ransa zai fita momi ta ce munir ka yi magana mana magana kasa magana ya yi illa kallon zara da ya ci gaba da yi yana kuka tsawa dadi ya daka masa cikin bacin rai ya ce kar ka mai da mutane sakar karo mana idan ba za ka yi magana ba to tashi sitir shiru munir yayi yana ci gaba da kallon zara yana kuka tsaki dadi ya yayi miki a fusace yana kokarin barin wajen da sauri munir ya ce ka yi hakuri dadi zan yi magana komawa dadi yayi ya zauna cike da tausayin munir ƙara fashewa munir yayi da kuka mai tsanani yana kallon zara cikin matsanancin kuka ya ce please sai kuma yayi shiru ya kasa cewa komai sosai dadi ya hasala cikin bacin rai ya daka mishi tsawa haɗi da cewa munir karka kuma bari na kuma yin magana munir karka ƙara bari da kuma yin magana munir bai kalli inda dadi yake ba ya kalli zara cikin ido na kamar sakan sha biyar sannan ya dukar da kansa ƙasa ita dai zara shiru ta yi tana kallon sa ba tare da ta ce komai ba duk ilahirin jikin ta rawa yake kamar mazari ƙasa da kai munir ya ƙara yi sannan cikin rawar murya ya ce na san duk waɗannan abubuwan da suke samu na a rayuwata yana da nasaba da abin da na yi miki ne na tabbatar ibtila'in da suke faɗa min ni da iyalina saboda ke ne zara don na san babu wani abu da ne mara kyau a rayuwata mata da Allah zai azabtar da ni haka azabtarwa mai tsanani face abin da na yi miki kuma wallahi na san kaɗan na gani ban ga komai ba Matukar ban roƙe ki yafiya ba wannan ya tabbatar min da yanzu tun a duniya ake yin hisabi ba sai an je lahira ba idan ka yi abin alkhairi to tun a duniya za ka gani haka ma idan ka yi abin sharri saboda abin da ni kaɗai na yi miki amma iyalai na sai haɗuwa suke da ibtila'i a gaban na aka yi wa matata da ‘yata fyaɗe kuma duk suka ɗauki ciki ikiram ta haifi shege kamar yadda ke ma kika haifa saboda ke ma ‘yar wani ce kuma matar wani ce kanwar wani ce yayar wani ce sannan mahaifiyar wani ce sannan daga karshe ta mutu kamar yadda na bukata a kanki tabbas zancen Allah baya tashi da ya ce duk wanda ya yi zana da yar wani sai shi ma an yi da yarsa idan kuma ba shi da ya a yi da matarsa idan ba shi da mata a yi da mahaifiyarsa idan ba shi da mahaifi sai an yi da kanwarsa saboda ita ma wacce ya yi da matar wani ce yar wani ce mahaifiyar wani ce sannan kanwar wani ce cikin rawar murya Zainab ta ce mani me me me kake nufi ta yi maganar idan tattar a kansa murmushi munir ya wanda ya fi kuka ciwo kai da ganin murmushin kasan na tsananin bakin ciki ne mai cike da tsantsar nadamar rayuwa zainab ta buɗe baki za ta kuma yin magana ya saurin cewa please zainab ki yi shiru har in kai inda nake son na kai na san idan na kai inda ƙarshen magana ta zaki fahimci abin da nake nufi cikin sanyin murya zainab ta ce amma bai bari munir ta ƙarasa ba ya ɗaga mata hannu haɗi da cewa please zainab yau rana ce ta jin kunya a gare ni rana ce ta wulaƙanta tozarta sannan ta ƙanƙanci da in bari na ji kunyar lahira na kuma ci gaba da tsintar abin da na shuka gara na faɗa ko da duk duniya za su ƙi ni su kuma juya min baya zainab ki yi haƙuri ki yafe min na yi miki laifi mai matuƙar gaske wanda na san da matuƙar wuya ki yafe min cikin sanyi murya ya ce na aikata laifi mai girma mai matuƙar munin gaske a tsorace dadi ya ce what munir me kake aikatawa haka Kara ƙasƙantar da kansa yayi a gaban zara yana kuka ya ce please zara ki dubi girman allah ki yafe min ki tuna ko allah ma muna yi masa laifi amma ya yafe mana zara idan baki yafe min ba wallahi na shiga uku na ringa ganin bala'i kala kala kenan har ƙarshen rayuwata cikin tsawa dadi ya ce wai uban me ka aikata mata da kake kokanta yafiya da karfi munir ya ce saboda na'im ɗana ne ba ɗan nasir ba ni ne asalin mahaifinsa gaba ɗaya falon miƙewa suka yi tsaye amma banda zainab da ta kasa motsi saboda tsananin firgici da kiɗima haka ma zara bata iya miƙewa ba saboda tashin hankalin da ta shiga cikin rawar murya zara ta ce dadi ka san me kake cewa kuwa eh zara na san me nake cewa kuma ni ne kaɗai na san gaskiyar al'amarin da sauri zainab ta miƙe ta nufi inda yake cikin matsanancin tashin hankali ta ce mana baka cikin hankalinka wallahi baka cikin hayyacinka baka cikin hayyacinka da nutsuwarka kwata-kwata baka san abin da kake cewa ba zafin ciwon da ke jikinka ya fara taba maka kwakwalwa ya fara haukata ka a hankali munir ya sa hannu ya zame rikon da zainab ta yi wa rigar zahadi da cewa lafiya ta lau zainab babu wani zafin ciwo ko gushewar hankali a tattare da ni balle lalacewar kwakwalwa ki koma ki zauna yanzu nan zan warware miki zare da abawa ya karasa maganar hawaye na zubo masa a fuskarsa ya buɗe baki zai kuma yin magana ya ji tau tas dadi ya kifa masa gigitattun maruka wanda sai da suka saka manar hantsalawa cikin matsanancin bacin rai dadi ya nuna shi da hannu ya ce yaushe ka fara shaye-shayen manar da har zaka tara mu kana yi mana banzayen maganganu a cikin mu akwai sa'anka da a cikin mu akwai sa'anka da zaka tara kana yi mana zancen banza zancen wofi, shege dan iska sakare shashasha hawayen da ke zubo masa ya sa hannu ya goge kafin ya ci dadi bana shan komai kuma ba zancen banza nake ba wallahi tallahi dadi gaskiya nake faɗa muku na gwammace karɓar kowane irin hukunci tun a duniya kafin na mutu na haɗu da mahalicci na mommy da nasir ido kawai suka zuba masa ba tare da sun iya cewa komai ba abban zara kuwa kai ya dukar ƙasa yana saƙa abubuwa da yawa a ransa gyaran murya mahaifin abban zara yayi wato kakanta yace kowa ya koma ya zauna ba mu so kowa ya koma ya zauna da yake duk ya girmi kowa a wajen nesa ba kusa ba sai da kowa ya zauna sannan ya mayar da kallonsa ga munir faɗa mana taya aka yi na'im ya zama ɗanka Ɗan shiru munir ya yi kafin ya ci. munir ya fara da cewa tun zara na yarinya karama allah ya jarabce ni da mugun santa amma so ba irin wanda kuka san ina yi mata shi ba so irin na masoya so irin na aure nake yi wa zara na daɗe ina da kwan so da matsanancin soyayyarta wanda ban tabbatar wa kaina da san da nake yi mata ba sai lokacin da Nasir ma ya fara san lokacin da Zainab ta zo min da maganar na shiga tashin hankali iya tashin hankali amma na danne na kuma ɓoye ainihin abin da yake raina amma na danne na kuma ɓoye ainihin abin da yake raina game da ita dan gudun abin da zai je ya dawo na yi iyayi na dan ganin na cire ta a raina saboda nasaba mai karfi da ke tsakaninta da Zainab da farko Zainab kanwar mahaifiyar Zara ce uwa ɗaya uba ɗaya kuma mahaifiyar Zara ita ce ta riƙe Zainab kamar ya take a wajen maman Zara na biyu Zainab Zainab ita ta rike Zara ta shayar da ita tare da ‘yarta, haka ma Zara ya ce a wajen Zainab, amma hakan bai yiwu ba, na kasa cire ta a raina. Ganin babu ta yadda za a yi aure tsakanina da Zara, ya sa shaidan da zuciyata suka fara kissin mamin abubuwa da dama a kanta. Abinda na fara ayyanawa a raina shine matukar ba zan aure Zara ba to kowaye zai aure ta ba zai taba samun ta cikakkiyar budurwa ba. Dan ni na fi kowa cancanta da na amshi budurcinta. Tun daga ranar da na yi wannan tunanin zuciyata da shaidan suka fara kawata min ita suna fito min da zallar kyau daga na jikinta har na fuskarta musamman ma sura jikinta take idanuwa na suka rufe ruf na daina ganin kowace mace a matsayin mace sai zara na ji babu abin da nake so sai na kasance da ita babban buri na a lokacin bai wuce na kwanta da ita ba lokuta da dama idan na dawo daga ofis saboda zara ta rungume ni nake tsayawa bakin kofa na buɗe musu hannu ita da ikiram don idan zara ta rungume ni wani irin mugun shakin nake ji duk ilahirin jikina ina jin shauƙi na shiga ta ko'ina ta kowane bangare na jikina idan ta rungume ni take nake mantawa da kowa da komai ciki kuwa har da ni kaina sai in ji ina son na ɗauki lokaci mai tsawon rungume da ita a kirjina sosai wutar sha'awar zara ta ci gaba da roruwa a jikina shedan na ƙara ingiza ni har na kai limit ɗin da ba zan iya haƙuri ba don har na fara losing control a kanta lokuta da dama don haka na fara ƙoƙarin hanyar da zan cimma burina amma na rasa saboda na san yadda zainab ke tsananin kula da yaranta da kuma tarbiyyarsu tana hana kanta bacci don a dare sai ta leƙa su kusan wajen uku hakan ya sa ni ƙirƙirar tafiyar ƙarya zuwa faris a kiɗime zainab ta ɗago kai tana kallon shi manir ya ce i eh, zainab magana tafiyar faris ƙarya na yi babu inda na je ina nan garin kano zaune ɗaya daga cikin gidajena. cikin rawar murya zainab ta ce bidiyo kol ɗin da muke ake yi da kai fa shiru yayi na wani lokaci kafin ya ce shi ma ƙarya ne Zainab wallpaper nake sawa idan za mu yi bidiyo kwal sai na yi editing shine za ku ga kamar ina Faris ɗin? ranar da kuka raka ni Faris ma a nan na bar ku na bulle ta kofar baya na fita ina ganin ku tsaye kafin ku dawo gida na yi sauri na dawo na shiga gidan ta kofar baya shi ma dan kar a ganni shi ma dan kar a ganni cikin sa'a kuwa har na shiga na fito babu wanda ya gani duk wani drink da fruit da ruwan sha na gidan na bi duk na yi musu allurar bacci idan na san idan ba a sha wani ba dole za a sha wani shi ma kamar yadda na zata hakan ce ta kasance dan na dawo gida da daddare taɓa rauniyar hanya iskewa na yi duk kun yi bacci a falo dan shiru munir yayi na wani lokaci kafin ya sauke ajiyar zuciya ya ƙara sakin rikitaccen kuka cikin kukan ya ce a ranar ne komai ya faru a ranar na kasance tun daga dare har har asuba cike da tsananin farin ciki na cikar burina da naga irin ciwon da na ji mata na yi muguwar tsorata amma sai na daure saboda har lokacin maganin bacci bai sake ta ba sai na yi amfani da wannan damar na gasa ta sosai da ruwan zafi hakan yasa zara ta samu sauki na mayar mata da kayan jikinta kamar yadda suke sannan na mayar da ita cikin gida ni kuma na bar gida. tun daga wannan ranar kullum da zara nake kwana a vice quarters sai asuba nake mayar da ita cikin gida tun daga lokacin na daina jin daɗin kowace mace sai ita ashe duk abin da ke faruwa a kan idon dauda mai gadi ne kuma ashe ya ƙudiri niyyar Rama wa zara sosai nake samun nutsuwa da gamsuwa da ita na ringa jin kamar a baya ba sex nake ba sai yanzu nake yin sex ina cikin wannan halin ne dadi ka kira ni ka sanar da ni maganar aurenta da nasa iya tashin hankali da kukan bakin ciki da takaici kam a lokacin Na yi su kamar raina zai fita haka na dawo na daure aka saka ranar auren bikinsu. daga nan sai maganar ciki inda na rinka neman hanyar da zan bi na kawar da Zara ko Nasir dan haka ne kadai asiri asiri na ba zai toni ba dan na san muddin zara ta haifi abin da ke cikin ta na kaɗe daga ni har na. ina cikin wannan tunanin ne sai raji zainab ta ce ta taɓa kama nasir da zara suna hot romance da wannan na fakaice ni ma na dage akan shine yayi wa zara ciki da zara ta haifi yaron na ga yana da cindo da max sai hankali na ya kuma tashi sosai dan na san asiri na ya toni ya gama sai kuma na yi wani tunani na cusa wa zainab tsananin ƙiyayyar nasir a ranta ta hanyar zuga ta akan shi ya yi wa zara ciki shi ne wanda ya ɓata mata tarbiyyar yarta wanda na san halin nasa da bakar zuciya ba zai taɓa ɗaukar raini ba da wannan na yi amfani da kawar da zargin mutane daga kaina ranar da aka ɗaura auren nasir da zara wallahi ji na yi dama a tashi duniyar ranar kowa ya huta haka na je ɗayan gidan da nake zama na yi ta hauka ina fashe-fashen gilasis sannan duk da zara ta yi aure ban kyale ta ba ban haƙura da ita ba sai da na bi ta gidan dadi ranar na ci sa'a nasir baya ɗakin na shiga na kashe duk room light na fara hot romance da ita wanda ita a tunaninta kai ne Nasir ta saki jiki sosai da ni don ta ɗauka mijinta ne tunda a lokacin duhu ne hakan yasa bata gane ni ne ina gab da shigar ta hannunta ya faɗa kam ina gab da shigar ta hannunta ya fada kan bedside lamp aiko haske ya gauraye ɗakin na yi saurin kawar da fuskata don na yi saurin kawar da fuskata don ban bari ta ganni ba na bar ɗakin da sauri da zara ta tashi haihuwa sai Allah ya bata abin da nufi ƙaunar samu a duniya sama da komai wato ɗa namiji don Allah ya sani ina matuƙar son na haifi ɗa namiji amma Allah bai bani ba tun daga ranar da na ɗora idona akan abin da zara ta haifa sai Allah ya ɗora min matsanancin so da ƙaunarsa na ji a kansa babu abin da ba zan iya yi ba sosai na dinga jin sa a raina da duk wata gaba ta jikina na ji babu abin da nake so a duniya kamar kasancewa tare da yaro na har gidan su dadi har gidan su dadi kawai nake zuwa dan na gan shi dan haka na fara tunanin ya dan yi jin haɗi da sauke nan nauyin ajiyar zuciya sannan munir ya ci gaba na fara tunanin kashe nasir amma har zara ta mutu sannan nasir ya bar kasar ban samu na cimma burina ba lokacin da suka dawo lokacin da suka dawo Najeriya da na ga yadda Na'im ya koma sai na ji son shi ya ƙara a raina ina shirin ɗaukar mataki Allah ya fara jarrabta ta Munir ya ƙara ƙarasa maganar cikin rikitaccen kuka mai munir ya karasa maganar cikin rikitaccen kuka kamar ransa zai fita wannan bakin ƙudurin nawa da mummunar manufata akan zara yasa yasa ni cewa a raba musu bedroom ita da ikiram bayan bayan tunda suka taso da ikiram tare komai nasa ɗaya ne cikin rikitaccen kuka ya ƙara zubewa a gaban zara ya ce ki dubi girman Allah da daraja annabi ki yafe min na san ban cancanci yafiya gare ki ba amma ki dubi bai ƙarasa ba ya ji tau an kifa mishi mari yana juyawa juyawa ya ga Zainab tana wuce kamar macijiya. Ya buɗi baki zai yi magana ta ƙara kifa masa wani gegetaccen marin sannan ta ci kwalar rigarsa da dukan sannan ta ci kwalar rigarsa da duka hannayenta biyu. Ta zaro idanta waje da suka gama yin ja ta ce. Ta zaro idanunta waje da suka gama yin ja ta ce tsinannen Allah munafiki fasike macuci ka cuce ni ka cuci kanka da rayuwarka ka yi asarar duniya da lahira ashe kai ne bikin mugun da ka yi wa zara ciki amma don tsabar rashin imani da tsoron Allah ka zage iya karfinka ka yi mata dukan mutuwa har da ka raya guda biyu da yake kai cikakken tsinanne ne wallahi wallahi da Allah da mala'iku wallahi da Allah da mala'ikunsa suna gajiya da tsinewa mutum kai ne mutum na farko da za su fara gajiya da za'antarka. manir ka sa na tsani kaina da rayuwata ka sa ina jin kunyar kaina yau ce rana ta farko da uwa ta yi murna da farin cikin mutuwar ‘yarta? Yau ce rana ta farko da uwa ta yi murna da farin cikin mutuwar ‘yarta ta cikinta. Ta ji kuma ta ga wannan mummunan abin kunyar ba. Allah ya rufa mata asiri don sai ta gwammace mutuwarta da ganin wannan mummunar ranar a rayuwarta. Ranar da za ta ga ubanta mahaifi ya yi wa kanwarta da ranar da za ta ga uban ranar da za ta ga ubanta mahaifi ya yi wa kanwarta da suka sha nono da ita ciki ranar da za ta ga ubanta mahaifinta ya yi wa kanwarta da suka sha nono ɗaya. da mahaifiyarta da mahaifiyarta mahaifiyarta suka sha nono ɗaya yarinyar da take tamkar ya a wajen wallahi tun da ka yi wa zara haka za ka iya kusantar yar wallahi tun da ka yi wa zara haka za ka iya kusantar yarka ta cikinka wa ma ya sani ko ita ma ka geta mata haddinta tun da kai ɗan akuya ne ta ƙarasa maganar cikin rikitaccen kuka hannunta ta sa ta fara dukan kirjinsa da iya ƙarfinta munir bai hana ta ba illa kallonta da ya tsaya yana yi hawaye yana zubo masa sosai take sosai zainab take dukansa tana hankaɗa shi tana cewa ban taɓa da na sanin rayuwata da zuwa na duniya ba sai yau yau na yi nadamar gaba ɗaya rayuwata na yi da na sanin sanin ka a rayuwata balle har ya kai da na haɗa jini da kai na kuma gode wa Allah da ya sa babbar alaƙar da ke tsakaninmu babbar alakar da ke tsakanin mu ta yanki ta hanyar mutuwar ikiram munir bai ce mata komai ba a hankali cikin mutuwar jiki ya rike hannu a hankali cikin mutuwar jiki ya rike hannunta da take dukan kirjinsa da sauri ta kwace hannunta daga nasa ta nuna sa da yatsa ta ce to masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba ku dai ku danna liking ku ya sharing tare da danna kararrawa